an halga su masu sami same su ba an kata an aji ana sami su magani su ta an karye gayya an san sami an halbe su din ba halbe su da su an sa su lami da rayuwarsu shi an na Allah to kuma Allah shi isan mana da isa tai na ce bukar ni na ce ni hadizatu ina na haihi ubansu na haihi ubansu na haihi mana rabu to muhammad makin Allah shi isan mu suka shi bahari maza da gaugawa kuma Allah shi bashi kuma mutuwar yayi Allah shi azaba shi nauyin ƙasa in kuma mai mutu ba Allah shi azaba shi masifa wanda ba ya duka ya tashi a abada sai ana masa habiyar da su kullum kuka nika ɗiya kullum kuka nika ko da yaushe kuka nika sai da in tawakkali ga Allah in dangane ga ubangiji yaro ne kankani shekarun da ba su kasa mashi sha uku ba ko da aka kashe shi ma dai ya zama haziki mai kwazo sosai wani abu da nake iya tunawa da yake muna farko farkon watan rajab idan watan rajab ya zo da yakan ibada gaya da kashi da kankananan shekaru ni na ce nake cewa shekaran da ya gabata da shi da shi sun fi na azumin rajab da sha'aba saboda su ko ba su yi sahur ba suna yin azumi in gari ya waye kawai sai Ilyas ya ce baba azumi nake to Ilyas an yi sahur ya ce ai shi bai yi sahur ba kuma zai zai wuce da abinci baya jin wayan azumi sannan kuma to shi shaid Ilyas shi ne babba shi shaid Ali shi gabi mashi shaid Ilyas ya kasance yaro ne mai natsuwa sosai da gaske kuma baya da ƙuya kuma duk inda aka aike shi zai je komi nisan wurin kuma shahid iliyasu baya jin nauyin jikinsa kokari abinda nake tunawa daga ciki ya zama a bangaren musamman in muna raya dare to duk sallan da aka bayar sai ya wuce makallafai sai ya riga makallafai kammala sallan shi musamman ranar lailatul kadar sai ya zo ya ci min baba na gama na raka a ɗari in aka raba azkar yana yi muna zaune sai ya ce ya gama har muna mai dariya ce ali ilyas ka gama sai ce eh, ya gama muna ganin kamar dai bai gama ba ashe ya gama Wani abin da ya faru na baki ya nuna mana nan. wani abin sha'awa a cikin al'amarin ilyas <clears throat> yana son ya taimaki jagoran harka sai da hafizahullah a lokacin da aka kashe su shahid ahmad da shi da kanan shi sun ta matsa mani su dai suna son su zama yan abul fajar saboda su ba sayid kariya sai in ce musu kun yi kankana na shahid a ilayas kun yi kanana su gaskiya za su iya to na yi ta tuna na yi ta fata a rayuwata in girman su ya dan kai wani manzali in na samu dama in tattaka da su in kai su a gaban malam hafizahullah ce ga sunan su su sai taimake shi ba shi dai aka Allah ta'ala ya nufa za su samu wannan daraja ɗin. ina kwana lafiya ne ina gajiya ba gajiya in ina da goro ina kiwo ce jide da mangoron ki in ce ba ni da fita a ba ɗan in mami sai in doka in bashi sai kira ɗan uwa ta shi ko doka da ta ba mu goro doka an sinaka taki yan nan in ce to ku ile an asira ta yi an ta kai da su su ta ka su ta ci ko in sun kwanta haka in nufar kwanci in tafi nan kama an jini an nan cewa an nan kwanci bayan nan da ke haɓa ai ma an kai shi ki yi alwala mu ta wani zanna in ce to ka tashi ka tashi ka tashi. kuma shi ma gaskiya game da karatu ba tsere musu ba ajinsu don saboda ba ajinsu ɗaya ba kowa ajin shi daban Shade Ilyas ya kasance mai kokari wurin karatu, kayan kannan shi ma idan sun yi da taka na ɗauku zan wanka zai ce mama rage man na kalifa ko na bintul huda in ce mashi gare na kalifa ka wanke mai in ba shi haɗa da nashi ya wanke har guga ma in zan yadda zai yi in ce a aka raƙo ne mana kaya a basu a bari a ba babba ya goge in ɗauko yan naira goma yan biyu ina ciki in ba su kai makaranta in sun dawo oga oh, na nan dawo in ce to a gaishe ku ba ga bincin ganta ya fice da suna waki an zaria wani abu ma a lokacin da waki an ya faru saboda irin shauƙinsu da ƙwazon taimakon sai da hafi zahulla lokacin da muka samu labari ta hannun shi malam abubakar dambe ah, bayan an kintsa masu tafiya su ba su ciki tun da su ƙanƙananan yara ne ina tunna lokacin da shi shahid ilyas yake ce mini baba to mufa sai na ce mashi ai kun yi ƙanƙanana ba sai ce mini ko kafa soja ban kamawa saboda shi dai yana jin nan dai dai a cikin al'amarin sai da hafiza hulla ne to gaskiya shi sai iya to ya laiko sai gashi sun an je kuma abin da ya faru da su ya faru aliyu mama ku ya hi ku na ku ne ku ji ana kai ku na hiya in da zanga na sai na koma ki ce a a ina da ki ya hi mai ne dan Allah ke ta na hi ma na ku da hakina ku ne hayo ku ku ce ne ban da ne hayo ku a zaria mun yawo a shikakkacu kan ba mu ga ba mu gan su ba a takaici amma an ce mana akwai wasu a haka wasu kuma suna bariki bayan mun dawo ranar talata da daddare ina nan sai mala abubakar da yi mani waya cewa ga abin da ke faruwa yanzu ya gama waya da shahid nazir lokacin yana jinya ya gaigaya mashi halin da ya fuskanta a bariki to sai na tattako na zo nan muna magana da shi ni ya gaya ma wannan a ah, daga ni sai shi sai dai in yayi magana da wani irin haka na amma dai ba public saboda ko ba komai iyaye suna da irin wannan musamman kakasu da ta tashi yanzu nan suna da suna da irin jin haka ne tausayawa sosai sosai irin haka nan saboda haka ba a faɗi abin bayyana ba amma ni dai ya gaya min lokacin da ya waya da shahid na sai ce mashi to ah, ga abin da yake ci ga abin da yake ci sai ce mashi ya Ilyasu da Ali sai ce sojoji sun kashe su saboda haka na samu labarin shahada su ta hannun shi shahid nazir kamun ya yi shahada yana shiga su shi wani nasu shi da karye hudu an haka sai da karye hudu na dare an kashe wasu su kawo an halba masa bin da kar same su ba da jiran nan dan wani dan kaɗan ɗaya ta tsayin ta same su to wani shekare ta an gargaɗa yau yadda an halle su yadda dariya su an kasa salami Allah ɗi na sani suna da ba amma shi wansu banana tabbas an halle shi an halle kudu to alhamdulillah lokacin da na samu labarin shahada su gaskiya na ji wani irin abin da ni a na janibi wato ban zaci in samu haka ba kamar dai godiya ga Allah ta'ala wani abin da ban ambata ba ran da za su tafi din ni ina nan don ni na kawwana tafiyan nasu a da ban sa su a cikin masu tafiya ba a lokacin da shi shahid Ilyas ya ce mani baban muka to na ce mashi kuna kankana na to na kabbata sallan asar kuma na mun riga mun fita mun an kammala masu masu fita su je sai na ji kawai a rayuwata to da sai ai haƙi na ne to ni ban je ba wa'annan suka je akwai yiwuwan ba za su dawo ba kawai haka nake ji a rayuwata ce to kuma su ga su su Ilyas suna son su je to sai na ɗauki cewa ni a zinubai sun dabaibaye ni sai nake cewa ya rabbi a zuciyana ya Allah ka karba min wa'annan yaran a matsayin fansa su kare jagoransu jagoran mu hafizahullah Lawar shahada su an dai bugo misalin karfe hudu na asuba a ce yayin su bilal ya yi shahada amma kada a je gida a faɗa to sai muka ji yara suna faɗi hakan ga kamar da wasa hakan ga su kuma muka ji labarin an ce an harbe su an masu gyara mai harbi biyu shi ilyas an mai harbi ɗaya bayan mun ji wannan labari kuma daga baya muka ji cewa wai an kwashe yara an kai su a wani wuri an ɓoye duka suna ciki bayan kwana ɗaya kwana biyu muka ji cewa lallai tabbab ba wasu lokacin da shahid naziru ya bugu an kai shi asibitin shika baban nasu yake tambaya ta ya ce ina ali ina shahid ilyasu ya ce gaba ne su kai shahada kafin a ɗauke su su shahid naziru a kai su bariki yake cewa